بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau talata biyar ga watan Ramadan, hijira na da shekara 433 daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2012. Za mu ci gaba da tafsirin suratun nisa'i daga kan aya ta hudu insha Allah ta'ala. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا daga cikin waɗanda suka rubuta littafan tafsiri masu inganci akwai malamin da ake kiransa a sheikh muhammadu tahir ibn ashur bai daɗe da rasuwa ba mutumin tunisia ya rasu a 1973 akwai tafsirin da ya yi wanda ya samu karba a duniyar musulunci ana ce masa a tahariru wa tanwir mujallar na hudu shafi na 230 yana fassara suratun nisa yake cewa janibani mustaba'afani fil jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mutane kashi biyu waɗanda ake wahal da su wato a zamanin jahiliya akwai mutane kashi biyu waɗanda ake wahalar da su al wal mar'a mace da kuma maraya wa haqqani maqbunun fihi ma ashabuhuma idan dai aka ce wannan hakkin mace ne ko kuma hakkin maraya to wannan hakki ba a ganin akwai damuwa don an take shi falizalika harasahum alqur'anu shadda harasa. wannan dalili yasa sa alƙur'ani ya tsare hakokin nan guda biyu mafi tsananin kulawa alƙur'ani ya tsare hakokin maraya da kuma hakkin mace kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa babu hakkin da ya fi wato tsananin kulawa da shi fiye da hakki na maraya da kuma mace haka nan, sura guda Allah madaukake magana akan hakkokin nan guda biyu yace da abil wisaya bi haqqi malil yatim a suratul nisa'i Allah ya fara wasici da kulawa da hakkin maraya wanda shine muka fara gabatarwa a farkon sura wasana bil wisayati bi haqqil mar'a bayan an yi magana akan wasici da kulawa da haƙƙin maraya sai kuma aka kawo magana akan wasici da kulawa da haƙƙin mace limalin yanjaru ilaiha la mahala game da dukiyanta wanda Allah maɗaukaki ya shar'anta a bata shine a lokacin aure sadaki haƙƙi ne na mace wanda Allah maɗaukaki ya shar'anta mata وكان توسط حكم النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تهيئ لأطف هذا الكلام كاغا الله يتي وآتوا النساء صدقاتهن كبا mata sadakin aurensu. wannan adafi ne ga ayar da ta gabata in ka lura ba da jimawa ba Allah ya ce wa atul yatama amwalahu an fara da marayu aka ce ku ba wa marayu dukiyansu sannan sai Allah ya wa'adafin wannan ya kawo ga wannan kaya wa atun nisa a saduƙatihinna su kuma mata ku ba su sadakin su walƙaul fi ma'anar ita fihi sawaw wa za da hutti salam bil kalami sabiq anna ma jara ala wujubil qist fi yataman nisa haka zalika munasabat al intiqal wal muhafaz bil amr fi amsal hadha kullu man lahu nasibun fil amali bidhalika farko Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyansu sannan sai ya ce wa atun nisa a saduqatihin ku ba wa mata sadakin aurensu kenan duk wanda hakki yake hannunsa hakki na maraya da kuma hakki na mace to da kai ake magana wa huwa khitabun li umumil umma da waye Allah yake magana ku ba wa mata sadakinsu Allah yana magana ne da dukkan wani musulmi mai bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin auren su a matsayin kyauta kamar yadda al-Imam Abu Ja'far yake faɗa a tafsirin sa al-Imam Tabari yace ani bidalika ta'ala dhikruhu wa u'tun nisa'a muhurahunna atiyatan wajiba ku ba wa mata sadakin auren su a matsayin kyauta kuma wajibi wa da lazima wanda Allah madaukake ya farlata a kanku fa in tibna lakum idan suka san muku an shay'in minhu nafsan ya zama sun ɗauki wani abu daga yankin dukiyan da kuka ba su na sadaki mace ta ɗauki wani sashi ta baka kyauta shi yasa Allah ya kawo kalmar tibna al-ma'ana fa in wahabna lakum shay'an min as-sadaqi idan mata suka yanki wani abu na sadaki suka ba ku a matsayin kyauta wata jafar wa tajafat anhu ba ce, da daɗin rai suka ba ku shi yasa Allah ya ce tsibina lakum an shay'in min nafsan wato sun ɗauki wani abu daga yankin sadaki suka ba ku a matsayin kyauta da daɗin rai ba tare da an tilasta su ba ba kuma kwace musu aka yi ba Allah ya ce fakuduhu an mari'a sai ku ci wannan dukiyan da matan suka baku babu wani laifi a kansa wato idan dai matan ne suka baku wannan dukiya da hannayensu Allah ya ce fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan wa lam yakul fa in wahabna lakum bai ce in sun muku kyauta ba yace fa in ibna lakum kaga ana la'akari ne da yanda matan ta baka wannan dukiya shin ka baka da daɗin rai ko kuwa matsa mata kai ka ta baka wannan dukiya idan da daɗin rai ne to ya dace da abin da Allah ya faɗa babu laifi don ka karɓi wannan sadakin <clears throat> fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu sai ku karɓi wannan dukiya ku ci hani an yana mai babu wato yana mai eh, babu laifi a tare da shi mari'an yana mai saukin hadiya bi ma'ana hadiya fi duniya bila mulaqaba mari'an fil ukuba bila tabi'a idan mace ta baka wani yanki na dukiyan da ka bata na sadaki ka karbi wannan dukiya baka da laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan ayan eh, sayyidina ali Allah ya kara masa yarda yana magana a kanta yana hadisin yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba kitabu tibbi ma qalu fil asl litadawi hadisi na 3279 labarin yaqub bin mugira yace sayyiduna ali yace idhashtaka ahadukum shay'an idan mutum ya kamu da wani ciwo wata wato rashin lafiya ya tsananta gare shi ya kasa samun sauki فليسأل امرأته salatata darajin سير ya roki matarsa ta bashi wani yanki na sadakin da ya min idan kana jinya baka samu sauki ba ka roki matanka ta baka wani kuɗi daga sadakin da ka ba ta na aure idan yana a fal falyashtari biha asalan ka dauki wannan kuɗin ka je ka sayo zuma in ji sayyiduna ali fa yashrabuhu bima'i sama idan aka yi ruwan sama ka tari wannan ruwan ka haɗa da wannan zuma ka garwaya ka sha wannan zuman wa yajma'u Allahu al-hani al-mari'a wal al-mubaraka shifa wa shifa sai da Ali ya ce Allah zai haɗa maka abin da ya faɗa a cikin wannan ayan game da sadakin mace fakuluhu an mari'a an mari'a mai saukin hadiya sannan kuma wanda babu ciwo da za a samu bayan an ci eh, eh, sayyiduna Ali yana fahimtar wato sadakin mace yana da albarka ta yadda da a ce za a sai magani da sadakin mace a sha wannan magani ana fatan insha Allah mutum zai samu sauki wato shi yasa yace ka ka sayo zuma ka hada da ruwan sama saboda ruwan sama shi ma yana da albarka ka hada da zuma shi ma ya tabbata mai albarka kuma da mai ka sayo zuman da sadakin matarka sadakin mata sadaki da wanda ya dukiya ce da ta tabbata mai albarka a cikin alkur'ani to idan ka sha wannan zuma yana cewa za ka samu sauki za ka samu ah, sauki saboda albarkan da yake cikin sadakin albarkan da yake cikin zuma albarkan da yake cikin ruwan sama wai shifa don haka ana fatan ka samu waraka fal'aya tu taridul ashiya wannan ayan tana tabbatar mana da abubuwa kamar guda biyu na ɗaya ayan nan ta tabbatar mana cewa sadaki wajibi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala umarni ya mana wa atun nisa'a sadaqatihin <clears throat> ku ba wa mata sadakin auren su tunda Allah ya ce ku ba ku sadaki umarnin Allah wajibi ne wa hal sadaqu ruknun fi aqdin nikahi to shin tunda Allah ya yi umarni a bawa mata sadaki sadaki ya kai matsayin rukuni kenan a aure wanda mazhabobi guda uku suna cewa ba rukuni bane kamar mazhabar al-Imam Abu Hanifa al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal zahabu ila anna sadaqa laysa ruknan fi aqdin nikah sadaki ba rukuni bane amma mazhabar al-Imam Malik bin Anas zahabu ila annahu ruknun tunda Allah ya ce uh, wa atun nisaa sadaqatihinna ku ba wa mata sadakin su Allah da kansa ya faɗa wannan ya tabbata kenan wajibi ne kuma sharadi ne rukuni ne ga aure walakin laysa muradul malikiyya bi rukni huna ar-rukn alladhi yu'tabar juz'an min mahiyyati al-aqd ko da aka ce sadaki rukuni ne na aure ba wai ana nufin in babu sadakin babu auren ba ana nufin bal muraduhum annahu la yasihhu ishtiratu isqatihi ba zai taɓa yiwuwa a kulla sharaɗi zan aure ki amma sharaɗin shine babu sadaki tsakaninmu to da zarar an yi wannan sharaɗi auren bai inganta ba dole a samu sadaki me yasa aka ce dole sai an samu sadaki a aure saboda Allah da kansa ya umarni a cikin alkur'ani wa atun nisaa sadaqatihin ku bawa mata sadakin su akwai wani malami da ake kiransa ibnu juzayyin yana cikin fitattun malamai a masabar al-Imam Malik bin Anas yana da littafin da ake kira al-Qawaninul Fiqhiyya ka duba shafi na 131 littafin yana da muhimmanci al-Qawaninul Fiqhiyya Ibn Juzayyin yana da fahimta akan cewa lallai sadaki rukuni ne a aure duk da cewa akasarin malamai ba su dauke shi a matsayin rukuni ba sun dai san cewa wajibi ne bal yasihhu al-aqd alladhi la yuzkaru fihi sadaq abinda ma sunna ta karantar da mu da za a daura aure ba amma an bacci sadaki ba auren ya inganta a daura auren a tashi ba amma ce nawa ne sadakin matan ba auren ya inganta Ya Kaduba mugnil muhtaj littafin al-khatib shirbini mujalla na shafi na 22 da al-majmu' na al-imam an-nawawi juz'i na 16 shafin 201 da kuma al-mughni mujallad na farko shafin 137 haka nan littafin al-insaf littafin abu abdullah muhammad bin abdul qawi al yana mujallar na 8 shafin 227 amma baqiyatul ulama fala ya'tabirunahu min arkani aqdi az-zawaj sauran malamai mun ce mazhaba ce ta al-imam malik take ganin wannan umarnin na Allah yana matsayin rukuni ne ga aure wa atun nisa a sadukatihinna amma sauran malamai suna cewa la ba rukuni ba ne lallai dai sadaki wajibi ne amma bai kai a ce mai rukuni a aure ba wa dalilu ala wujubi sadaq min alkitabi hadhihi alaya min awwal surati nisa idan aka ce ma menene hukuncin sadaki a aure sai ka ce wajibi ne malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaki akan haka illa dai shin wajibcinsa ya kai a ce mai rukuni ko ko a'a nan ne aka samu sabani amma cewa wajibi ne wannan babu sabani akai wa atun nisaa na nihla ku ba wa mata sadakin aurensu tunda Allah ya umarni kaga umarnin Allah wajibi ne sai in an samu dalili wanda ya nuna cewa wannan umarnin ba a matsayin wajibi yake ba wal kitabu fil aya muwajjahun ila azwaj bina'un Allah ra'ayin rajih fi tafsiriha da wa ake magana ku ba wa mata sadakin su ana magana ne ga maza kai da ka auri mace da kai Allah yake nufi ka duba Fatwa bari littafin ibnu hajar al-asqalani mujallad na tar shafin 211 ibn hajar ya ce wa qad ajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin an yata'a farjan bi ghairi dhikri sadaqin malamai sun yi ittifaki babu laifi don an yi aure ba a kira sunan sadaki ba wannan auren ya inganta amma haramun ne ka kwanta da matan sai ta san nawa ne sadakinta wannan an yi ittifaki a kai saboda wannan shari'a saboda ayan nan ta suratul nisa ah, wa fihi annal aula an yuzkara sadaq saboda haka mafi dacewa lokacin aure a ambaci sadaki ko da ba a bayar ba falau uqida bi ghairi zikri sadaqin sahal akad wa wajaba laha muhrul mithl malamai suna cewa da za a daura auren ba a ambaci yawan sadakin ba wannan ba laifi bane amma dai a ambaci sadakin shine mafi dacewa in ka duba fatul bari ibnu hajar yayi maganganu abu na biyu wanda ayan nan take karantar da mu shine cewa bayyuwa a auri mace da sunan an ba da sadakanta tunda Allah madaukaki da kansa ya bada umarni wa atun nisaa sadaqatihinna ku ba wa mata sadakinsu. to da zaran ka ce kai kyautar mace wannan auren bai inganta ba ka duba at-tamhid lima fil min al-ma'ali wal afanid ibnu abdul barr yana sharhin hadisi na 1118 ya wa ajma'a a ulama'ul musulmi na malaman musulmai sun yi ittifaqi annahu la yajuzu li ahadin an a farjan wuhiba lahu wat'uhu haramun ne musulmi ya yi jima'i da mace wacce aka zo da sunan an masa kyautanta ba a kyautan ɗan adam a zo ma da mata a ce ga wannan kyauta ko ga wannan sadaka duna raqabatu bi ghairi sadaqi sai fa idan baiwa ce amma matukar ba baiwa bace to dole ne sai an samu sadaki wa annal mawhuba la tahillu li ahadin ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine kadai aka ce mace tana iya zuwa ta kyautar da kanta gare shi wannan aya ce ta alqur'ani wa ikhtalafu fi aqdin nikahi bi lafz hiba inda aka ce to wajen daura auren ma tukuna lokacin da aka zo daura auren aka ce ai ku daura auren cewa na ba wa ne kyautan yata to auren ma ku ya dauru galibin malaman suna suka ce auren nan bai inganta ba misla an yaqula ar-rajulu lir-rajuli qad wahabtu laka ibnati mutum yace na baka kyautan yata awwaliyati musamman sadakan aulawi sami in dai kace ka ba da kyautan ya to ko da ka kira sunan sadaki tunda ka ce kyauta ka bayar da matan auren bai inganta ba yayin da al-imamu shafi yake cewa la yasihhu nikahu bi lafzil hiba a kulla aure da lafazin an ba da kyauta a kulla aure da lafazin an yi sadaka wannan bai inganta ba a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mimman abtala nikaha bi lafzil hiba daga cikin malamai waɗanda suka ce duk auren da aka ɗaura da suna an yi kyautan mace da an yi sadakan mace wannan auren bai ma kullu ba akwai al'imam shafi'i akwai alimam malik al-ikhtilafin anhu akwai al abu saurin al abu ubai al dawud wa ghayruhum inji ibnu abdul barri wa zahaba ta'ifatun min Asabi malik na'am daga cikin mabiyan mazhabata al malik akwai wadanda suke ganin akwai sassauci ga al'amarin in aka ce an kulla da sunan kyauta to matukar daga baya an ba da sadaki su waɗannan malamai suna ganin ba laifi ba ne auren ya gyaru amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai allah ya ware da hukuncin mace tana iya ba da kyautan kanta gare shi mu kuma fa ga aya ta ta suratun nisa wa atun nisa a inna innan mu mabiyan annabi muhammad wanda ita ce aya da allah ya mana umarni mu ba wa mata sadaki amma shi manzon allah fa akwai hadisai da yawa kamar misali hadisin da yake cikin sahihul bukhari sahihu muslim yana cikin muwaffa kitabun nikahi babu ma ja'a fi sadaqi wal hiya wal hiba hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi anna rasulullah ja'at wa imra'atun wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam uh, annabi yana zaune da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga wata mace ta zo fa qalat tace ya rasulullah inni qad wahabtu nafsi laka nayi maka kyautan kaina فقامت قياما tawila ta daɗe tana tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce eh ba bai ce a'a ba shiru ma amsa faqama rajulun faqala sai wani mutum ya miƙe tsaye ya ce ya rasulullahi zawwijniha in lam yakul laka biha hajatu in kai baka da bukatar wannan mata to ni a auren mai ita mutumin yace yana da bukatar auren ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal indaka min shay'in tusdiquha iyyahu kana da wani abu da zaka ba ta sadakin sa fa qala yace ma indi illa izari hada bani da komai sai da nake daure da shi babu wani abun da na mallaka a duniya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace in a'ataitaha iyyahu jalasta la izara laka in ka kunce kwarjali ka ba da shi a matsayin sadaki to kuma zaka zauna tsirara ba ka da masu turar da ka rufe al'aurarka da shi faltamis sha'an ka je dai gida a nema ko za a samu wani abu faƙala ya ce ma a ji da sha'an babu abin da na samu ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iltamis walau khataman min hadidin ka je gida ka nema ko da dai zobe na ƙarfe Fanta masa ya nema falam ya ji sha'an bai samu komi ba فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah yace masa hal ma'aka min alqur'ani shay'un ko akwai wani tashin alqur'ani da ka haddace kala yace na'am suratu kaza wa kaza li suwarin samaha ya sunayen wasu surori فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yace qad ankahtukaha bima ma'aka min alqur'an na aurar maka wannan baiwar Allah a dalilin surorin da ka haddace na alqur'ani kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda ya kyautar da wannan mata gare shi ba ita dai da ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kad habtu nafsi laka ya rasulullah na maka kyautan kaina bana bukatar sadaki amma da wani mutum ya ce yana bukata annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi aiki da lafazin wannan matan ba sai da ya tambaye shi hal indaka min shay'in tusdiquha iyyahu kana da abin da za ka bada wannan mata a matsayin sadaki don haka ashe hususiyya ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da ikon ya zauna da mace ya auri mace da lafazin kyauta mu kuma ba dole sai mun ba su sadaki saboda umarnin allah tabaraka wa ta'ala sannan in ka dubi tarihin manzon allah lam yasbut عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المهر fi أي زواج walau kana gairu wajibin la tarakahu walau marra fil tsawon tarihin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun aure da manzon Allah ya ɗaura shi ba tare da an kawo sadaki ba ba a taɓa samu ba ashe da dai a ce ana iya watsi da sadaki babu shakka da za a samu labari ko da sau ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla wani aure bai ambaci sadaki ba lakin lam yatruku fadalla hada la wujubi tunda manzo Allah bai taba barin matsala ta sadaki ba wannan ya nuna cewa sadaki wajibi ne a ba mace kafin aure ya inganta wa kad haka ijma'u sahaba ghairuhum ala anna sadaqa wajibun fi kulli aqdi nikahin ala zawji li zawjatihi malamai da yawa sun ba da labari ittifaki ijma'in sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'in tabi'ai wato an samu daidaituwar fahimta akan cewa dole ne mutum ya ba da sadaki kafin auren sai inganta saboda shi sadaki hakki ne na Allah hakki ne na waje falaita mutamahidan mahibar da mar'a don haka al'amari na sadaki eh, wajibi ne kamar yadda ya zo cikin wannan aya idan aka ce an yi kyautar mace to babu shakka auren bai inganta ba wanda ne abin da yake zahiri na nassin eh, ayar alkur'ani da kuma yadda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa waɗanda ya kamata a lura na farko ya juru ta'dilul jumla wa ta'khiruhu jumla ba wai ana magana akan cewa a jinkirta sadaki laifi ne ba ba laifi ba ne don an yi aure a da sunan bashi kamar misali lokacin da aka zo ɗaura aure sadakin wance dubu ɗari amma dai sai bayan shekara ɗaya zai biya to babu laifi shi kenan jama'a dai sun ji kenan ana iya ɗaura aure akan cewa ana bin bashi ko kuma a bada wani yankin sadakin a cikin dubu ɗari to ga dubu talatin saboda halin da ake ciki na yau ba kuɗi amma bayan wata bakwai za a kawo kuma wasu dubu talatin nan gaba can kuma sai a cika saura a dai faɗa jama'a su sani ita matan ta san matsayin da take ciki wannan shine abin da shari'a ta shar'anta saboda cinikayya da auratayya suna babi guda ne akwai bukatan a samu yarjejeniya tsakanin mai bayarwa da mai karba wannan shine amma ba wai an ce dole sai an ba da sadakin kafin auren yake inganta ba يجوز تعجيل المهرة جملة وتأخيره جملة كما يجوز تعجيل بعضه وتعجيل بعض بعضه كدوب البداية والنهاية بداية المجتهد لا ابن رشدي مجلد أو شافنا أربعين دولة سنة النبي يجب المهر بنفس عقد الزواج ولكن لا يجب كله إلا في مواضعه da zaran an kulla aure to sadaki ya zama wajibi akan miji ko dai ya bayar nan take ko kuma ana bin sa bashi amma yaushe ne matan take cancantar a ba ta sadakin nan akwai halayya guda biyu shine na farko a zukulu bin zauja da zaran mijin nan ya tara da matan to sadakin nan ya zama wajibi tilasa a kan shi amma in ba a kai ga jima'i tsakanin miji da mata ba wannan sadaki har yanzu dai ita matan ba ta da tabbacin za ta tana da ikon ta karbi sadakin nan gaba ɗaya amma da zarar an ce miji ya tara da matarsa to magana ta ƙare wannan mahallul ittifaq baina a'immati sunna malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan haka matukar mutum ya tara da mace to babu shakka a wannan lokaci baya tafowa daga baya kuma ya ce a bashi sadakinsa ta riga ta cinye sadaki wannan yana cikin bidayatul mustahil ولا بد من دخول حقيقي لا مجرد اللمس والنظر على خلاف فيه jima'i na hakika da zaran miji yayi da matarsa to maganar sadaki kuma ta wuce da matan nan ta ci sadakin gaba ne in ka duba ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi mujallal na farko shafin 218 kan matsala ta sadaki wanda ke farkon suratul nisa ibn al-arabi yayi maganganu sosai a kai na biyu shine idan mata ahadu zawjayn qabla dukhul ya kasance ɗaya daga cikinsu ya mutu mijin ya mutu ko ko matar ta mutu kafin ma ya kai ga jima'i da ita wannan sadakin gaba ɗaya dole a ba wa matan domin ba laifinta ba ne idan miji ya tara da matarsa wajibi ne a ba wa mace sadakinta gaba ɗai idan ɗayan ma'aura ya rasu nan ma kuma wajibi ne a ba wa mata sadakinta gaba ɗaya saboda mutuwa ta raba tsakaninsu ba ita ta nemi auren ya mutu ba da ita ce ta nemi mutuwan auren to sadakinta yana shiga wani babi amma tun da Allah ya kawo mutuwa eh, in ma shi mijin ya mutu ko ita ta mutu dole ne a ba ta sadakin gaba daya idza mata ahadu zawjayn qabla dukhul wa huwa amrun muttafaqu alayhi babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya musanta wannan in ka duba mughnil muhtaj mujallal na uku shafin biyu da da da bakwai, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid a mujallal na farko da goma sha ɗaya. amma matukar ba waɗannan halayya guda biyu bane ba a cewa mace ta ci wannan sadaki Allah ya wajabta ba ta sadaki yaushe dai ake ba ta sadaki ba a ayyana lokaci ba ana iya jinkirta sadakin sai bayan aure amma dai yaushe ne take cin sadakin a hali biyu ne daga lokacin da miji ya tara da mata wannan sadaki kuma ya zama dole a bata na biyu daga lokacin da aka ce ɗayansu ya mutu ko da ba a kai ga jima'i da tsakanin juna ba nan ma kuma ta ci sadaki to akwai kuma inda sadakin yana faduwa warwar gaba ɗaya matan ba za ta karba ba dole a dawo da shi wannan hali guda hudu ne in ka duba littafin da ake cewa bada'i sana'i fi tartibi shara'i mujallad na biyu shafi na ɗari biyu da tis'in da shida duk da cewa Allah ya wajabta sadaki a bawa mace akwai halaye da akan samu guda hudu waɗanda sadakin yana faɗuwa dole a dawo miji da abinsa na farko idan kan rashin kabla da kula min jihati mar'a bayan an ɗaura aure kafin mace ta tare ta yi tawaye in babu guga ne ya ci gawayi ko tunda mace bata tare ba dole a dawo miji da sadakinsa wannan ka'ida ce na biyu idan matan nan ta yi ridda dole a dawo miji da sadakinsa sannan idan eh, alkali ya kashe aurenta bi ma'ana fusikatil aqdu li sababin min al asbab nan ma ba ta cin sadaki haka nan wato kamar misali idan ta nemi kul'i kenan sannan na hudu shine idan matan ta ɗauki sadakin gaba ɗaya ta dawo miji da shi nan ma halal ne ya karba kaga kenan mace tana iya dawo da sadakinta gaba ɗaya ta ba wa shi yasa a ƙarshen ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce fa in tibna lakum an shay'in min hunafsa in suka san muku wani abu na sadakin ya zamanto abin da ake so dai eh, ya kasance ita matan ta baka sadakin ne da daɗin rai kyauta ba tilasta ta aka yi ba Allah ya ce hani hani'an mari'a don haka mace tana iya cewa mata ya ta sadaki kuma aure ya inganta ko a bada sadakin an kawo ta ɗauka ta bawa mijinta ta ce na bar maka nan ma kuma ya inganta mu ci gaba da karatu mu je aya ta gaba wala tu sufaha tu tu sufaha أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الله سبحانه وتعالى فرق سورة النساء يا فار مغنى أكم مرايو حقو كنسو يكاو مغنى أكم حكي نماتا وآتوا اليتامى أموالهم يا كاو مغنى أكم ماتا وآتوا النساء صدقاتهن da mata da marayu dukkan su masu rauni ne to idan ya zama dukiyan ɗayansu yana hannunka abinda ake la'akari da shi shine shi suna da cikakken hankali ko ba su da cikakken hankali domin shari'a ta haramta mace ta sarrafa dukiyanta ita kanta mace ba ta da ikon sarrafa dukiyanta sai da izinin mijinta wannan yana hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana na cikin ayata alkur'ani wato wannan ayan allah ya hada matan da marayun waɗanda suke ƙarƙashin kulawanka shin akwai wauta tare da su ko babu da matar da ka aura da kuma maraya da kake kulawa da shi dukiyar mace wa idan ka auri mace to dukiyarta ta dawo hannunka ko da a ce bata dauki dukiyar ta ba ta da iko sarrafa wannan dukiya sai da izinin ka wannan yana da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka na kuma maraya idan dukiyarta tana hannunka kenan waɗannan mutane Ah, akwai buƙatar ka lura da yanayin halayyarsu idan akwai wauta tare da su Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka ka ba su damar sarrafa wannan dukiya ko da matar ka ce shi yasa Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum kada ku ba wa masu wauta dukiyansu allati ja'ala Allah lakum qiyaman waɗanda Allah madaukaki yasa ya dora muku nauyin kulawa da shi domin lokacin da ka ɗauki dukiyar maraya kenan ka ɗauki alkawari za ka kula da wannan dukiya ƙarƙashin amanar Allah tabaraka ta'ala haka nan mace da ka aura idan tana da dukiya wannan dukiyar tana ƙarƙashin kulawarka Allah subhanahu ta'ala ya ce kada ku ba su dukiyansu matukar akwai wauta a tare da su warzuquhum fiha amma ku azurta su da wannan dukiya wato ku ba su abinci da shi wa kusuhum ku dinka musu sutura kamar marayu kenan waɗanda suke hannunka wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu magana wacce take mai daɗi magana ta adalci babu cutarwa a tattare da ita kar ka nuna wa maraya ai ka kwace mai dukiya ne ko kuma matarka a'a ka kwace dukiyarta ne saboda ka hana ta sarrafa wannan dukiya ka faɗa mata magana mai kyau wanda za ta fahimci ba kwace dukiyar kai ba shi ma marayan ka gaya masa magana mai kyau wanda zai gwada mar cewa ba wai ka danna dukiyarsa ba ce kana taimakonsa ne ba mamaki matarka tana tare da kai eh, dukiyanka dukiyanta yana hannunka eh, shikenan sai ta zo ta ce maka tana da buƙatar za ta sai wasu gidaje kai kuma a fahimtar ka waɗannan gidaje da za ta saya ba su da amfani sayansu ba alheri ba ne gare ta kana da damar ka hana amma don ka hana ta bai kamata kuma ka gaya mata bakar magana ba shine Allah ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana mai daɗi idan ka hana ta ta yi wani abu da dukiyanta saboda kai ne wanda ke kulawa da ita to ya kamata ka gaya mata magana mai lafazi wanda yake mai kwantar da hankali haka nan in maraya yana wato dukiyarsa na hannunka shi ma wajibi ne ya zamanto kana lura da wannan dukiya kuma kana faɗa mar kalmomi masu kyau ka duba tafsirin al-Imam Tabari Eh, wannan aya din bayan ya kawo fassarar malamai da yawa sai ya ce wa sawabu min alqawl fi ta'wil zalika indana me yasa Allah ya kawo maganar eh, kada a ba ma waɗanda suke da wauta kada a ba kada a su dukiyansu maimakon a ce dukiyansu sai aka ce dukiyanku saboda wato saboda kuke kulawa da dukiya su kuwa tunda suna tare da wauta to ba ma dukiyar su bace shi sa Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum maimakon a ce amwalahum me yasa Allah ya kawo batun kada a ba ma masu wauta su bayan an yi magana akan mata an yi magana ne akan sadakin mace a bata ta aka ce to idan mutum yana da wauta kar a bashi dukiyansa malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan shine al imamu Tabari yace wa sawabu min al-qawl fi ta'wil zalika indana anna Allah jalla sana'uhu amma bi qawlihi wala tu'tu sufaha'a amwalakum Allah ya haɗe dukkan mutane ne ba matan aure kaɗai ba ba marayu kaɗai ba hatta 'ya'yanka duk wani mutum idan aka san yana tare da wauta to a bashi dukiyarsa a kwace dukiyan saboda kar a kyale shi wautan nan nashi ta sa shi ya je halaka dukiyar ta hanyar da bai dace ba falam yukhaffif safihan duna safihin saboda haka ko da mutum ya girma ne ko da mutum ya girma ko da ya kai shekara hamsin a duniya ya to yana da dukiya sai aka fahimci ya samu ɗimuwa ɗimuwa ta same shi kamar misali aka fahimci wauta ta shige shi ya fara sarrafa dukiyarsa ta hanyoyin da bai dace ba to sai dangi su haɗu su hada da hukuma akan lalle a kwace wannan dukiya sai a kwace ta wato shari'a ta halatta wannan shari'a ta ba da dama ba wai mata kadai ba ko yara kamar yadda al-Imam Tabari ya faɗa yace amma bi qawlihi zalika falam yukhassis safihan duna safihin duk wanda aka san yana tare da wauta halal ne a kwace dukiyarsa a aji sai lokacin da ya samu shari'a kafin a maida masa fa gairu ja'idin li ahadin an yu'tiya safihan malahu sabiyan sagiran kana aw rajulan kabira zakaran kana aw unsa wasafihu alladhi la yajuzu li waliyhi an yu'tiyahu malahu huwa almustahiqu alhajra bitawyihi malahu waye wanda aka ce a kwace dukiyarsa kar a bashi damar ya sarrafa ta shine mutumin da an tabbatar yana da wauta ba zai sarrafa wannan dukiyar ta hanyar da ta dace ba Allah ya samu gane mecece aya ta gaba wabtalul yatama wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا wannan ayan ta ambaci matsaloli guda hudu na ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ce wabtalul yatama ku gwada marayu ku yi musu jarrabawa. idan ya zama akwai dukiyar maraya a hannunka kada ka mayar masa da wannan dukiya sai ka gwada hankalinsa wannan ita ce matsalar ta farko وابتلوا اليتامى أي أن اليتيم لا يدفع إليه ماله إلا بشرطين باء باما مرايا توكيانسا باء داو ومرايا دا توكيانسا سيأتيك شروطا قدا بيو waɗannan sharuɗa guda biyu duka Allah ya faɗa cikin wannan aya ka duba littafin almugni na ibnu kudama kitabul hijri Matsalatu, unisa min a mujallar na hudu shafin ɗari biyu da tis'in da bakwai ya ce innahu la yudfa'u ilaihi maluhu qabla wujudil amrayn ba za a mayar wa maraya da dukiyarsa ba kafin samuwar sharuɗa guda biyu idan dukiyar maraya tana hannunka dole sai ya cika sharuɗa guda biyu wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha na ɗaya kenan fa in anastum minhum rushdan na biyu kenan waɗannan sharuɗa guda biyu duka Allah ya ambace su a cikin wannan aya da take suratul nisa'i malamai sun ce ba a ba mu maraya dukiyansa sai ya cika sharuɗan nan guda biyu waɗannan ne sharuɗan Allah ya faɗa a cikin ayan ya ce hatta iza balagun nikaha lokacin da yaro ya kai balaga shine balagun nikaha yaro ya kai lokacin shekarar da za a iya masa aure na biyu war rushdi ya samu shiriya shi yasa Allah ya ce fa in anastum minhum rushda idan kun ga alamar yaran sun samu shiriya kenan lokacin da za a mayar da dukiya ga maraya shine lokacin da yaron ya balaga kuma aka tabbatar ya samu hankali Ya ce shiriya anan walau fara shaikan ko da ya kai ga shekarun tsufa da abinda ake nema tare da shi shine shiriya ba wai balagar kadai ba idan ya balaga to shin ya samu shiriyuwa ibn kudama uh, yake cewa haza qawlu aksari ahli ilmi akasarin malamai wannan ita ce fassarar da suke yi domin ta dace da ayar Allah tabaraka wata'ala abinda malamai malaman sunna suke faɗa kenan mafi yawan malaman sunna a tsawon tarihi me suke cewa shine ba za a ba ma maraya dukiyansa ba sai ya cika sharuɗa guda biyu sai ya balaga sai ya shiryu ibn qudama ya dauko maganar ibn eh, munzir yana cewa aksar ulama il amsar akasarin malamai na biranen musulunci min ahlil hijaz tun daga musulmai malamai da suke yankin hijaz da yankin iraq da yankin sham da yankin misra yace yarawna al-hajjara ala kulli mudayyi'in li maliki wato akasarin malaman sunna sun sun yi aiki da wannan aya da na bayanta akan cewa duk mutumin da aka samu yana barnan dukiyansa shari'a ta ba da damar a kwace dukiyan nan a aji sagiran kana au kabiran yaro ne ko babba wa hadha qawlu qasim bin muhammad bin abi bakar as-siddiq wannan ita ce fahimtar jikan sayyiduna abubakar ana kiransa al-qasim yana cikin manyan malamai a tarihin musulunci jikan na abubakar asiti Allah ya kara masa yarda haka yake ba da fatawa kuma wannan ita ce fatawar al-imam malik bin anas ita ce fatawar al shafi'i wa abu yusuf wa muhammad malamin da aka samu babu wani malami da aka samu ya saba ma wannan fatawa face al-imam abu hanifa shi ma akan tawili amma akasarin malamai abinda suke faɗa halal ne a kwace dukiyar mutum idan aka ga cewa yana tare da wauta a aje ba za a mayar masa da wannan dukiya ba sai lokacin da aka tabbatar ya samu shiriwa sannan maraya ba za a mayar masa da dukiya ba sai ya cika sharuɗa guda biyu waɗanda Allah mu ke faɗa a cikin wannan aya hatta iza balagun nikaha lokacin da marayu suka isa aure to wanda lokaci ne na balaga game da lokacin balaga wannan dama an samu hadisai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali abdullahi bin umar yake cewa manzon Allah yana gwada matasa ah, game da shekarun su kafin a kyale su tafi jihadi abdullahi bin umar an taho za a je wani jihadi manzon Allah ya hada shi zuwa amma lokacin da ya kai shekara sha biyar manzon Allah ya kyale shi wannan dalili yasa malamai suke cewa shekaru sha shekaru ne na balaga ka duba littafin ibn al-usaymin da ake cewa sharhul mumti mujallal na shafin 224 yace wa yahsulu al-bulugh bi wahidin min umuri thalatha bin nisbati liz-zukuri wanda duk malamai sun dauki wannan ana cewa mutum ya balaga in namiji ne ta abubuwa guda uku na daya tamamu 15 sana ya to ya cika shekara goma sha biyar da kuma in batul ala al'aurarsa ta tsirar da gashi Eh, sannan na uku in zalu mani bi shahwa ya kafatan aw manaman ya kasance yaro ya taba fitar da mani in ma a barci ko kuma a farke fa idza wujida wahid min hadhihi al-umuri thalatha sara al-insanu baligan in dai aka samu ɗayan uku din da mutum ya balaga to da zaran yaro ya kai shekara sha biyar ya balaga abinda Allah ke cewa ba a ba wa maraya dukiyarsa sai ya balaga Eh, namiji kenan sharuɗan nan guda uku ita kuma mace sai a hada da na hudu shine fitan haila fa idza habat wa law bi ashri sanawatin fa hiya baliga idan mace ta yi haila to ta zama baliga ko da shekarun ta goma ne to wani abu na farko wanda ayan nan ta karanta da mu shine mu yi wa marayu jarabawa kafin mu dawo da dukiyansu mu ba su wabtalu liyatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ku gwada marayu kafin ku mayar musu da dukiyarsu eh, lokacin da suka eh, wato kai balaga Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan idan kun ga alamar shari'a tare da su alamar shari'a ita ce mas'ala ta biyu ah, mecece alamar shari'a a nan shin ana nufin shari'a ta addinin Allah ko ko shari'a na hankali wannan aka samu sabani tsakanin malamai hal ar huwa salahu fil mali aw salahu fid din wal mal shiriyar da Allah yake nufi fa in anastum minhum rushdan idan kun ga alamar yaran sun samu shiriya wace shiriya Allah yake nufi shiriya ta addini ko ko shiriya ta wajen sarrafa dukiya idan shiriya ce ta sarrafa dukiya hatta kafirai ai ana samun waɗanda suka kware wajen sarrafa dukiya don haka idan mutum ya samu hankali yanda zai iya sarrafa dukiya shine Allah yake nufi idan ko ana nufin shiriya ce ta addini to ko da yaro ya balaga in ba musulmi bane ba za a bashi dukiyarsa ba kenan uh, Salahu fil mali faqat huwa qawlu aksari ahli al-ilm shiriyar da Allah yake nufi a wannan ayan ba shiriya ce ta addini ba ana nufin idan yaro ya balaga yayi yi wayo shine ake nufi da in anastu minhum rushda idan yaron yana da wayo yanda zai sarrafa dukiya shiriya ta mallakar hankali ake nufi wanda shine akasarin malamai abinda suke faɗa cikin su hadda al-Imam Malik bin Anas da al-Imam Abu Hanifa in ka duba littafin Kashaful Qina amma matn ikna al-Imam al-Bahuti yana cewa والرشد الصلاح في المال لا غير في قول shiriyar da Allah yake nufi a cikin wannan aya ita ce iya sarrafa dukiya yaushe za ka mayar wa maraya dukiyarsa shine lokacin da yaron nan ya balaga kuma yana iya sarrafa dukiyar iya sarrafa dukiyar shi ake nufi da shari'a anan akasarin malamai abin da suke faɗa kenan in ji al-Imam bahuti a cikin kashaful Kina, mujallar na shafi na 445 saboda Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum Abdullah bin Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fassara wannan aya ya'ani salahan fi amwalihim idan yara kuka ga ya inganta ana iya ba su dukiyansu za su iya sarrafa ta shikenan sai ku ba su haka in ka duba al-mughni kitabul hijr mas'alat unisa min rushdin yace ar-rushdu as-salahu fil mali shiriyar da Allah yake nufi a nan ita ce wato iya sarrafa dukiya haza kaulu aktsari ahli ilmi wannan ita ce fahimtar akasarin malamai minhum malikun daga cikinsu akwai al-imam malik wa abu hanifa da al-imam abu hanifa abu hasan wa shafi'i wa ibn al-munzir uh, wa ar-rushd salahuhu fi dinihi wa malihi لأن الفاسق غير رشيد ولأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله wasu kuma suna cewa shiriyar da Allah yake faɗa a nan shiriya ce ta ainihi na addini saboda haka idan yaro ya balaga amma bai samu shiriyar addini ba to ba za a bashi dukiyarsa ba amma dai akasarin malamai abin da suke faɗa wayo ne da kuma iya sarrafa dukiya idan matukar yaro aka same shi da wayo yana iya sarrafa dukiyarsa shikenan za a bashi dukiyarsa amma idan bashi da wannan wayo to ba za a bashi ba al-imam al-qurtubi yana cewa abinda ake nufi da jaraba yara kamar yadda Allah ya faɗa wabtalul yatama ku jaraba yara ku rika yi musu jarabawa ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al jami li ahkam al-Qur'an an nisa yana fassara qawluhu ta'ala wa sallul yatama hatta idza balagu nikah yana mujallal na biyar shafin 32 yace huwa an yata'ammala al-wasiyyu akhlaqa yatimihi yaya ake jaraba maraya kai da kake kulawa da marayan ka ta lura game da halayyan marayan ka rika lura da halayyarsa Eh, idan ba shi da hankali za ka gane wa ya sami ila a garabihi ya rika sauraron bukatun wannan marayan me marayan yake sha'awa a rayuwarsa da zaran kafa yake na sha'awar ado ne da motar hawa to kaga shirya ba ta samu gare shi ba bai kamata a bashi dukiyarsa kuma ya koma yana sayo motar hawa da sauransu saboda a nan zai halaka dukiyar ne a maimakon ya daɗa ci gaba da kulawa da ita saboda haka dole sai yana zama da marayan yana hira da shi yana kuma yi masa tambayoyi yana bugun yana bugun cikinsa don ya fahimci me sha'awarsa shin ya samu mallakar hankali yadda za a iya ɗaukar dukiyarsa ɗin a bashi amma in ka fahimci yaron yana da ƙuruciya a jikinsa yana da sha'awar a ce yana ado yana burgewa da sauransu to wannan lokacin bashi dukiya bai yi ba fa yahsulu lahu al-ilmu bi munajatihi kenan ta wajen zama da yaron kana tattaunawa da shi ta nan za ka iya fahimtar halayyan wannan yaro kuma da irin dacewar mayar masa da dukiya ko kuwa rashinsa wal ma'rifatu bi sa'yi fi masalihi wa dabt malihi wato idan kana zaune da yaron to za ka rika sa lura game da halayyarsa kuma ka rika samun damar lokacin da za ka rika hira da shi in ji al-imam al-qurtubi fa idza tawassama alkhaira idan aka ga alamar alkhairi a tare da wannan yaro qala ulama'una wa ghayruhum la ba'sa an yadfa'a ilayhi shay'an min malihi lokacin da ya ga alamar yaron ya samu alamar shiryuwa to ba daukan dukiyar gaba ɗaya zai bashi ba al-imam ya ce sai ka ɗauki wani yanki da dukiyar sai ka bashi idan dama dukiyarsa ta kai na tirela sai a bashi a saya mar mashin a ce to wannan gashi kai a caba mu gani idan yana da hankali za ka gani dukiya ta na hannunka dukiya ta kai na tirela ka bani mashin in yi a caba daga nan za ka fahimce shi ka ba shi dukiya ɗan kaɗan za ka ba shi, kaɗan za ka ba shi ya sarrafa wannan dukiya idan aka ba shi kaɗan ta wannan za a iya ganewa shin lokaci ya yi da za a ba shi sauran gaba ɗaya ko kuwa a'a la ba'sa an yadfa'a ilayhi shay'an min malihi yubihu lahu at-tasarrufa fihi fa inna ma huwa hassana an-nadara idan yaron nan da aka bashi wannan dan dukiyar kaɗan aka bashi a jari aka ce to ga wannan shago je ka kula da ita ka kula da wannan shagon sai aka ga yana kulawa da shagon kuma abubuwa suna kyau ana cin riba ana samun alkhairi baya sakaci to kaga anan alama ta tabbata cewa wannan yaro ya cancanta a bashi dukiyarsa kenan ya ci jarabawa shine abin da Allah yake cewa wabtazul yatama ku yi musu jarabawa ba wai ku ɗauki dukiyarsu ku ba su kawai ba wa wajaba hadal alal wasi taslimu jami'i malihi ilayhi al-imam al-qurtubi yace da zaran kaga yaron nan ya ci jarabawa to wajibi ne kuma ka ɗauki sauran dukiyarsa ka bashi wa in asa an nazara fihi amma idan ka fahimci yaron nan baka samu nutsuwa game da shi ba waje wajaba alaihi infaqu malihi inda don haka sai ka rike sauran dukiyar ka ki shi idan nan gaba ya nema sai ka ce a lokaci bai da za a baka ba saboda bai ci jarabawa ba haka Muhammad bin abdullahi al-Andalusi da ake kira Ibn al-Arabi shi ma ya faɗa a littafin Ahkamul Qur'an a mujallar na farko shafin 417 don haka lallai jarabawa ga maraya kafin a mayar masa da dukiya wajibi ne me yasa aka ce wajibi ne saboda Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani yace wabtalul yatama ku yi wa marayu jarabawa to idan kuwa za a musu jarabawa yaya ake musu jarabawa mun yi bayani to kuma akwai lokacin da ake musu jarabawa wanda shi ma Allah madaukaki ya riga ya faɗa akwai lokacin da ake musu jarabawa yaushe ne za a yi wa maraya jarabawa wa halal ya yakunu ba'da al-bulughi am qablahu bayan yaron ya balaga ne za ka masa jarabawa ko kuwa kafin ya kai balaga ne za a masa jarabawa kafin a bashi dukiyarsa in ka duba littafin ibnu Kudama da ake cewa al-mughni kitabul hijr yace fa zahirul aya anna ibtila'ahum qabla al-bulughi zahiri abinda Allah yake cewa a musu jarabawa kafin su balaga domin ya ce wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha kaga za ku yi jarabawa ila bulugil eh, aitam za ku ringa jarabawa zuwa lokacin da marayu suka balaga ba wai sai sun riga sun balaga ba shi yasa yace hatta idza balagu nikaha kenan zaka fara yi ma yaro jarabawa ne tun bai ma balagan ba eh, domin da zaran ya balaga a bashi dukiyarsa domin lokacin ba da dukiyan shine lokacin da yaro ya balaga ya samu hankali saboda an riga an sani idan yaro ya balaga lokacin yana samu hankali shine yasa aka ce lokacin bashi dukiyarsa kenan amma kafin a bashi dukiyar a masa jarabawa don haka za a mar ne kafin ya balaga saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su yatama kaga yace wabtalul yatama ku yi jarabawa ga marayu tunda ya kira su marayu kaga ana musu jarabawan kafin su balaga ne me yasa saboda idan yaro ya riga ya balaga ya bar kuma maraici maraici yana karewa daga lokacin da mutum ya balaga amma Allah ya kira su marayu yace wabtalul yatama ashe ana fara yin jarabawan ne gare su tun ba su balagan ba domin inda sun balaga Allah ba zai kira su da suna al ba saboda makurar wato maraici shine isa lokacin balaga wasani annahu madda iktibarahum ila al-bulughi bi lafzi hafta sannan la'akari da cewa Allah ce za a yi kai musu jarbawa har zuwa lokacin kaga kalmar hatta din nan ita ma tana nuna cewa ana jarabawa ga yaron kafin ya kai balaga fadalla ala anna al-ihtibara qablahu wa li anna ta'khir al-ihtibar ila al-bulugh mu'addin ila al-hajr ala al-baligh ar-rashid idan aka ce sai bayan yaro ya balaga ne za a yi masa jarabawa to ya zama kenan kuma za a kwace dukiya wanda ya riga ya zama baligi ai ana rikon dukiyar wanda bai kai balaga ba ne ba wanda ya riga ya wuce balaga ba sai idan an samu yana tare da matsala ta wauta amma matukar ba wauta ne tare da shi ba bai kamata a ce mutum ya kai balaga yana maraya ba a mayar masa da dukiyar shi ba to anan da a ce kuma bayan an ba shi dukiyar sai wautan ta sake dawowa ya za a yi wa in awada safahu ujira alaihi idan wauta ta sake dawo ma yaro bayan an mayar masa da dukiyarsa za a sake kwace dukiyarsa domin abin da Allah ya faɗa shine wala tu'tu a amwalikum wannan ya kawo ayan alal itla a sake kuma ya game dukkan mutane wato ba ma maraya ba ko mutum babban mutum ne aka same shi da wauta ta wajen sarrafa dukiya wajibi ne a kwace wannan dukiya sai lokacin da ya dawo hayyacinsa wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna kamar yadda zo a cikin fathul bari da kuma al mubni na ibnu kudama mujallal na shafi na 303 ibnu kudama yana cewa fa in awada safaha idan wauta ta dawo masa hujira alaihi sai a sake kwace dukiyar wa jumlatuhu anna al-mahjura alaihi idza fukka anhu al-hajru لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله ثم عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر duk wanda aka kwace dukiyarsa saboda yana tare da wauta daga baya da aka fahimci ya samu hankali aka ba shi dukiyarsa idan wautan ta sake dawowa sai a sake kwace wannan dukiya wa قال القاسم بن محمد ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى أجمعين waɗannan malaman gaba ɗaya wannan ita ce fahimtar su abu na biyu wanda wannan ayar take karantar da mu shine Allah ya ba da damar kai da kake kulawa da dukiyar maraya kana iya ci kaga yace waqta zul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'khuduha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'fif ashe akwai wanda Allah ya bashi damar zai iya cin dukiyar maraya Eh, ka duba tafsir eh, tafsir al-Qur'an eh, sahih al-Bukhari kitabu tafsir al-Qur'an nisa hadisin Aisha hadisi na 4575 Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta karanta wannan aya wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda ya kasance mawadaci ne akwai dukiyar maraya a hannunsa to ya kame hannayensa kar ya ci dukiyar wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya kasance talaka ne yana rike da dukiyar maraya yana iya cin dukiyar marayan nan amma cin bisa adalci fal ya'kul bil ma'ruf Aisha tace annaha nazala fi walil yatim wannan ayan Allah ya saukar da ita ne yana bayyana hukunci ga wanda yake rike da dukiyar maraya idza kana faqiran idan kana rike da dukiyar maraya kuma kai talaka ne annahu ya'kulu minhu makana qiyamihi alayhi bi ma'ruf kana da damar ka rika cin wannan dukiyar maraya ɗin a madadin ɗawainiyar kulawa da dukiyar shi yasa ta ce bi ma'arufin bisa adalci wato za ka rika cin wahalan kulawanka da dukiyar da kake yi kaga aisha ta fassara wannan ayar da cewa wanda aka ba shi damar ya ci dukiyar shine talaka shi ma talaka ɗin Allah madaukaki ya masa sharaɗi bil ma'ruf me ake nufi da bil ma'ruf tace ya kulu minhu makana qiyamihi alayhi a madadin wahalan kulawa da dukiyar maraya wato tana nufin ladan tsayuwar da yake ma wannan dukiyan shine zai rika dauka eh, kenan za a yi masa albashi yana yana ci daga wannan dukiya ta maraya din hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim sannan akwai hadisin abdullahi bin amr wanda yake sunan abi dawud da kuma sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala inni faqirun laysa li shay'un wa li yatimun wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ni matalauci ne ba ni da dukiya amma akwai wani maraya da yake hannuna ina rike da dukiyansa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul min mali yatimika ka ɗauki dukiyar marayan da yake hannun kaɗin nan ka ci gaira musrifin wala mubadirin wala muta'assilin kar ya zama kana cin wannan dukiya ah, da nufin barnanta da nufin barnanta da kokarin wato ka cinye ma wannan maraya dukiya ah, abu ne wanda yake yana tsakaninka da Allah saboda rikon maraya abu ne wanda yake ba mai iya yin sa sai mai karfin imani da kuma tausayi to tun da har ka iya rike maraya saboda ka samu kusantar Allah to hakkin yana tsakaninka da Allah da wani nufi kake cin wannan dukiya da nufin ka ka cinye dukiyar marayan gaba daya ko da nufin wahalar kulawa da dukiyar ta yadda kuma ba za ka eh, nakasa dukiyar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je in dai zaka ci wannan dukiya ba da waɗannan niyoyi ba babu laifi don ka ci wato gairar mustaqizin minhu aslu mali ka duba fathul bari sharhin wannan hadisin yadda ibnu hajar yake magana bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan mutumin kaga mutumin yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi matalauci ne bayi da jari amma akwai dukiyar maraya a hannunsa manzon Allah ya ce dauki dukiyar maraya ka sarrafa ka duba fathul bari mujallal na 8 shafi na 128 wal waliyu imma an yakuna wasiyul abi aw min aqaribil yatim wa imma an yakuna min qibali al hakim sannan mai kulawa da dukiyar maraya yana zaman ɗayan biyu ko dai ɗan uwan marayan ne ko kuwa a'a hukuma ce ta bashi wannan maraya ya kula da shi ko kuwa shi da kansa ne kawai ya rike wannan maraya ba wai akwai yan uwantakan jini tsakaninsu ba Sun malwali ثم الولي هو إما أن يكون غنيا وهذا لا حضره mali da اليتيم idan mutum mawadaci ne to Allah ya faɗi matsayinsa game da rikon dukiyar maraya wa man kana ganiyan falyastafi duk wanda ya kasance mawadaci to ya kame kansa kada ya taba dukiyar maraya wato yasta'ifu biginahu an anil akli min malihi qala hu ghayru wahidin min al akasarin malaman tafsiri abinda suke faɗa kenan in dai kana da wadata to Allah bai baka damar taba dukiyar maraya ba amma idan baka da wadata kana da damar ka taba dukiyar maraya din ko da babu dangantaka tsakaninka da wannan marayan wato ko da a ce wato jini bai haɗa tsakaninku ba illa an ya kaluta mat'amahu bi mat'amihi sai dai fa idan ya kasance dama dukiyarka ta haɗu da nashi ka riga ka haɗa dukiyar wuri guda kana sarrafa ta to anan babu laifi don ka ci dukiyarsa saboda ayar da take suratul baqara في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم wato idan mutum mawadaci ne haramun ne ya taba dukiyar maraya haramun ne wa kana ganiyan falyastafi amma akwai hali guda da yake halatta masa taba dukiyar maraya din shine idan ya riga ya haɗa dukiyar marayan da nashi ana kasuwanci da su a wuri guda to kaga anan ba yanda za a yi ya ware nashi kadai ya ce shi ne zai taba ba tare da ya taba na wancan maraya ba sai dai lokacin da aka zo rabu lokacin raba riba lokacin ne kawai yake iya ware hakkin maraya ya bashi amma idan jari yana haɗe idan za ka sarrafa dukiya dole ne ya kasance ka taba na maraya a halin rashin sani shi yasa Allah yake cewa qul islahu lahum khairun wa in tukhalituhum fa ihwanukum inda za ku yi cuɗanya da marayu ku ɗauko dukiyarsu ku haɗa da naku wannan ai yan uwanku ne wallahu ya mufti da minal musli Allah ya san wanda yake barna ta wajen hada dukiyarsa da ta maraya Allah kuma ya san wanda ya haɗa dukiyarsa da ta maraya da nufin yayi gyara Allah ya san mai gyara da kuma mai barna a tsakaninsu don haka babu laifi saboda mutum ya taɓa dukiyar maraya a wannan fuska ya kasance kana da wadata ka haɗa dukiyar marayan da naka sun zama jari guda ana jujjuyawa wannan ba laifi bane dan ya zama ka taba nashi a halin rashin sani to sai dai kuma duk da haka shi talaka da aka ce yana da damar ya ci dukiya misali zai ci dukiyar a matsayin hakkin kulawa da ita ko kuwa a matsayin bashi idan yana kulawa da dukiyar maraya sai zama to ya makansa albashi ko ko aka yi masa albashi yana warewa daga wannan dukiya to shin daga baya zai biya wannan dukiyan ko ko a'a ba zai biya ba nan malamai da yawa suna cewa ba zai biya dukiyar ba kamar misali ibn al-arabi a littafin ahkam al-qur'an wa sahihu annahu la yaqdi la yaqtabi li'anna an-nazara lahu fata'ayyana bihi al-aql bil ma'ruf tunda har ka iya rike wannan maraya kuma Allah ya baka damar ka ci wannan dukiyar bil ma'ruf bisa adalci babu nufin cutarwa wal ma'ruf huwa haqqun nazari adalcin da Allah ya ce a ci dukiyar da shi shine wato hakkin kulawa da dukiyar don haka idan mutum yana kulawa da maraya ya zamanto ya taba dukiyar maraya din nan ba zai biya ba wannan shine abin da akasarin malama suna suke faɗi banda al-Imam Abu Hanifa yana cewa yuqaridu fi al yatim wa ya'kulu habbahu min ar-ribhi dole sai ya dawo da abin da ya dauka ku duba nailul awta littafin al shaukani kitabu eh, taflis babu ma yahillu li waliyil yatimi min maliki bi shartil amali wal haja yana mujallar na biyar shafi na da tara. imamu shaukani yace wa zahiru min al'aya aya zahiri wannan ayan abin da take karantar da mu wal hadisi jawazul akli ma al idan kana matalauci dukiyar maraya tana hannunka kana sarrafa ta babu laifi don ka ci wannan dukiya bi kadirin hajati gwargwadon bukata mi gairi israfin wala tabzirin babu barna babu almubazzaranci wala ta'assulin wal izn bil kulli yadullu itlaquhu ala adami wujubi raddi inda tamakkuli idan ka lokacin da ka samu wadata ba a ce ka biya ba matukar kana kulawa da dukiyar maraya don ka ci wani abu ba za ka biya ba al-imamu shaukani yace wa man idda al-wujuba fa alayhi dalil wanda ya ce dole za a biya daga baya za a biya marayan abin da aka taba wajibi ne sai ya kawo hujja akan wannan magana tashi kuma ba za a samu hujjan ba kenan in ka kula da dukiyar maraya babu laifi don ka taba matukar cin wannan dukiya da kai babu nufin barna babu nufin almubazzaranci baka da laifi kana da izini na ayar alkur'ani abu na hudu wanda shine na ƙarshe wanda Allah madaukake ya faɗa mana a cikin wannan aya yace fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum a lokacin da za ku ba wa marayu dukiyansu fa ashidu alaihim sai ku kafa shaida a kansu wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai lissafi wato yana da kyau ku sani Allah ya isa shi kadai a matsayin mai lissafi ya san duk abin da ya auku tsakanin ku kamar yadda ibnu kasir ya faɗa a fasaran ayan yace wa hadha amrullahi ta'ala lil awliya Allah ya da umarni waɗanda suka rike marayu an yushhidu alal aitab lokacin da za su mayar da dukiya ga marayu su kafa shaida idza balagul hulba lokacin da marayu suka balaga wa sallamu ilaihim amalahum suka mayar musu da dukiyansu me yasa Allah ya a kafa shaida ibnu kasir ya ce li Allah ya ka'a min ba'dihim juhudun wa inkarun dan kar a samu gardama a tsakani da jayayya ta yiwu wani ya je yayi wa wannan marayan tsegumi ai kudin ka da kaza da kaza ne babanka da ya mutu ya bar tirela goma a garin nan amma mu bisa dukkan alama muna ganin ko jifa ɗaya yanzu ba za ka samu ba to magulmaci ya je yayi gulma lokacin da ka zo mayarwa wannan maraya da dukiyarsa sai ka ce masa to ga abin da ya ragu na daga dukiyarka sai ka ce ga jifa guda ce eh to lalle ko mutumin nan ba ya gaya mu ai an ce tirela goma aka bari yanzu ka bani tifa ɗaya to kaga shi sa Allah ya ce a kafa shaida lokacin karban dukiyan akwai shaida lokacin mayar da dukiyan ya zama akwai shaida me yasa li Allah ya ka'a min ba'dihim juhudun wa inkar lima qababahu wa tasallamahu summa qala shine Allah ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai lissafi wa kafa billahi muhasiban wa shahidan wa raqiban alal awliya fi hali nabarihim lil kamar Allah yana jan hankalinka ne kai da ka karbi dukiyar maraya ka sani Allah yana lissafi duk abin da kake batarwa wa kafa billahi hasiba in kai baka da rekod. to fa Allah ya isa mai rekod. wato duk abin da kai da dukiyar nan Allah yana lissafi ba, in kai baka lissafi me ya kamata ka yi shine zamanto daga ranar da ka karbi wannan dukiya ka rika yin littafi komai ana rubuta shi Allahu alimun bi zalika kullihi Allah yana sanar da dukkan abin da ya auku tsakaninka da marayu ko kuwa dukiyar marayun da suke hannunka ah, don haka wato karban dukiyar maraya babu shakka yana da hadari bisa la'akari da karshen maganar Allah wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai littafi na abin da ka batar na dukiyar maraya sannan kuma ya san zuciyarka da wani nufi ne ka kashe wannan dukiya in ka duba sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu zar gifari ya aba zarri inni araka ba'ifan na ganka mutum mai rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu zar gifari na ganka mutum mai rauni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ni ko ina so ina son maka abinda nake so ma raina la تأمرن على isnai annabi sallallahu alaihi عليه yace ma Abu Zarri karka shugabanci mutum biyu a rayuwanka in aka samu mutum biyu aka ce ka zama shugaba karka yadda inji annabi Muhammad saboda na ga yanayin halittar ka kai mutum ne mai rauni wala taliyanna mala yatimin kuma karka jibinci dukiyar maraya dan abubuwa guda biyu din nan ba na rago bane rikon dukiyar maraya ba aikin rago ba ne haka kuma shugabanci shugabanci tsakanin mutane shi ma fa ba na rago ba ne a nan malamai suna cewa ko da yake Allah ya ce a kafa shaida a lokacin da za a mayar da dukiya fa'iza da fatun ilaihim amarahum fa ashidu alaihim me hukuncin kafa shaidan nan tunda shi ma umarni ne in ka duba ayan gaba ɗayan ta umarni ne Allah madaukake ce mana dangane da dukiyar maraya yana cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum kaga umarni biyu wala ta'kuluha umarni na uku ومن كان غنيا فليستعفف umarni na hudu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf sannan yace fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim Allah ya yi umarni mu kafa shaida a lokacin da za mu mayar da dukiya ga marayu shin kafa shaidan nan dole ne ko mustahabi ne al-imam al-qurtubi yace zahiri abin da aya ta nuna annal murada idza anfaqtum shay'an shai'an alal mawl mula alayhi fa ashhadu hatta walau waqa'a khilafun amkana ikamatul bayyana bayyina wajibi ne zahirin aya wajibi ne lokacin da zaka mai da dukiya ga maraya ka kafa shaida wanda shine zahirin aya me yasa saboda abu ne wanda ya ɗauki lokaci wani yakan ɗauki lokaci eh, mai tsawo kamar shekara uku dukiyar maraya na hannunka wani ma ya kai shekara biyar wani ma ya kai har shekara goma to ka mayar masa da wannan dukiya ba tare da an yi bayani na abin da ya samu dukiyar nan tsawon shekarun nan ba ba tare da an kawo shaida ba abu ne wanda zai wuya a rabu lafiya ko da an rabu lafiya to babu shakka ko mai dadewa sai an samu maganganu na biyo baya fa inna kulla malin qubida ala wajhi al-amana bil ishhadi al-imam al-qurtubi yace duk wata dukiya da aka karba a fuskar amana da larabci idan aka ce amana ana nufin ajiya da hausa ne ake bambanta wai amana daban ajiya daban babu bambanci a shari'a idan dukiyar wani ta zo hannunka to wannan dukiya tana amana matukar an samu shaida kafin a karɓe ta la yubra'u minhu illa bil ishadi ala dafihi al-imam al-qurtubi yace ba za ka kubuta ba in dai lokacin karban dukiyan an kafa shaida to lokacin mayar da dukiyan nan dole sai an kafa shaida idan ba a kafa shaida ba to baka kubuta ba saboda Allah madaukake yace fa ashidu ku kafa shaida fa idza dafa'a liman dafa'a ilayhi bi ghairi amma idan lokacin da aka baka dukiyar maraya din babu shaida sai ka zo mayarwa kai ma baka kafa shaida ba fala yahtaju fi dafiha li ishadin wannan babu laifi dama yanda aka baka dukiyar ne ka mai da ita an baka ita babu shaida kai ma ka mayar da ita babu shaida in kana qabduha babu ghairi ishadin amma fahimta ta biyu kamar ita ce fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka duba majmu'u fatawa mujalla na 31 shafi na 191 amma an an masa tambaya wasu ila an wasiyin ala uktaihi wa qad kaburata waladayhi ma malun wa anasa minhum ar-rushda fa hal yahtaju ila isbatin inda al-hakim aw ila shuhudin mutun ne dukiyar wasu marayu ke hannunsa marayun nan sun balaga kuma sun samu hankali yana da buƙatar zai mayar musu da dukiya shin kafin ya mayar musu da wannan dukiya sai an je gaban alkali saboda kare kai ko ko sai an nemo shaidu shekul islam ya ce idza anasal wasiyu minhumur rushda in dai ga alamar waɗannan yara sun samu shiriwa Dufi dufi'a ilaihi malu sai a ba su dukiyarsu kawai wala ya yahtaju ila shuhudin babu buƙatar sai an kafa shaida bal yuqirru bi rushdihim wa yusallimu ilaihi mal tunda dai ka tabbatar waɗannan yara sun balaga kuma suna da hankali sai ka ba su dukiyansu kawai wa zalika ja'izun bi ghairi idnil hakim ba ma sai an je kotu ba lakin lahu isbatu zalika inda hakim amma idan alkali magana ta je gabansa to dole kuma sai ka je ka ba da bayani amma ba sharadi bane ya zama to sai an kafa shaida kafin a mayar ma yaro da dukiyarsa ala kulli halin wannan yana nuna maka cewa rikon dukiyar maraya tana da hadari kwarai shin wanne ya fi dacewa ka ɗauki dukiyar maraya ka kula da ita ko ko ka ƙi kana da damar ka ƙi karɓan dukiyar maraya idan an baka saboda haɗarin da ke cikinta ko baka da dama eh, wannan hadisi da muka karanta na abu al gifari wanda yake sahihu muslim hadisi na 1826 yana nuna maka cewa mutum yana da damar idan aka ce ga dukiyar maraya ka rike ya ce ba zan karba ba saboda manzon Allah ya ce ma Abu Zarri ya ce masa ya Aba Zarri inni araka da'ifan na ganka mutum mai rauni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abinda nake so ma raina sai ce masa la ta'ammaranna ala ithnaini karka shugabanci mutane biyu wala tawalla yanna da yatimin kuma kar ka karbi dukiyar maraya da sunan zaka rike mai tunda annabi ya bashi izinin kar yayi kaga ya nuna cewa halal ne mutum idan aka ce an zabe ka wani sai ka ce bari ko duniya za ta haɗu da ce dole sai ka shugabanci jama'a kana da damar ka ce ba za ka yi ba manzon Allah ya ce la ta'amaranna ala isnaini idan ka fahimci kana da rauni haka kuma idan da za a baka dukiyar maraya sai ka ce ba zan rike ba Al'imamin النووي a sharhin wannan hadisin eh, mujallar na shida shafi na 450 sharhu sahihi muslim yace hadha al-hadithu aslun azimun wannan hadisi na abu yana da asali mai girma wilaya wilayati game da cewa mutum yana da damar ya guji shugabanci idan aka zabe ka wani abu ka ce ba na yi Lafiya siyama liman kana fihi ba'fun an qiyam bi wada'if tilka wilaya musamman mutumin da shi kansa ya san halittarsa yana da rauni domin wani mutumin mai barnan kuɗi ne sai dai kuɗi in ba su shigo hannunsa ba amma tunaninsa shi ne batar da su da zaran kuɗi ya zo hannunsa to baya la'akari da kuɗin nan nashi ne ko na wani a'a tunaninsa kawai me zai sayo ya kashe wannan kuɗi to ka ka riga ka san halinka tunda kai mai kashe kuɗi ne ba mai tanadawa ba Eh, da zaran an ce ga dukiyar maraya ka ce a'a ba zan karba ba in na karba ba za ta yi sati ba wa amma al-khizi nadama fa huwa haqqun man lam yakun ahlan laha domin akwai wata riwaya ta Abu Dharr al-Ghifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar ya Aba Dharri in eh, innaka baifin kana da rauni wa innaha amanatun kuma ita fa amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama amana kuwa a ranar tashin kiyama ɗayan biyu ne takaici da nadama ko kuwa tsira da samun kubuta da eh, shiga aljanna khizyun wa nadama ka ji kunya kuma ka yi nadama illa man akazaha bi haqqiha wa adda allazi alaihi eh, fiha sai dai wanda ya karbi amana ya rike ta da haƙƙi yanda ya kamata a rike amana ɗin. ya mayar da ita amanan ga mai ita ba tare da ya cuce shi wani abu daga cikinta ba to wannan shine wanda zai tsira a dalilin amanarsa ya shiga gidan aljanna kar mu manta siradi kansa gefe guda amana ne duk wanda ya ci amana bai ketara shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gargadin Abu Dharr yace masa innaka ba'ifu ni ko na riga na karanta ka kai mutum ne mai rauni al'imamun nawawi ya ce duk da cewa riƙon amana yana da lada amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar mutum idan yana ganin yana da rauni kare karba idan ka tabbata kana da rauni to karka karba fa huwa haqqun man lam yakun ahlan laha aw kana ahlan wa lam ya'dil fiha idan dai ya zamanto kai ba mai riƙon amana bane ka karba amana din ka riga ka san kai baka cancanta ba amma ka karba sai ka sarrafa wannan dukiya ta hanyar da bata dace ba fa yukhzihi Allahu ta'ala yawmal qiyamati wa yafdahu wannan Allah zai kunya tashi a ranar tashin kiyama wa yandamu ala ma farrafa kuma zai yi nadamar abin da ya aikata na sakaci wajen rikon wannan dukiya wa amma man kana ahlan lil wilaya amma mutumin da ya san ya cancanta zai iya rikon shugabanci ka san zuciyarka kai mutum ne wanda Allah ya halicce ka da ƙarfi wato kana da ƙarfin hali zaka iya mulkin jama'a wa adala fiha kuma da ka karbi shugabancin har kai adalci falahu fadlun azimun to nan kan akwai lada mai yawa da riƙon amana ita kanta tana da lada mai yawa amma sai dai sa yana da yawan gaske saboda haka al-Imam an-Nawawi yake cewa wa ijma'ul muslimina munaqidun alayhi ijma'i na malaman sunna ya kullu akan cewa ba laifi ba ne don mutum ya ƙi karɓan shugabanci ko ya ƙi karɓan dukiyar maraya ya riƙe bisa la'akari da wahala da kuma wato al'amura na hakkoki da suke kansa duk da cewa rikon akwai lada a kai haka ma shugabanci ɗin idan ka karɓa akwai lada a kai don akwai hadisai waɗanda suke nuna falalan mutumin da ya karɓi shugabanci ya yi adalci sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la zilla illa zilluhu mutane bakwai waɗanda Allah zai sa su a cikin inuwan al'arshi akwai wanda ya shugabanci ya yi adalci wannan kaga yana shiga inuwar Allah tabaraka wa ta'ala a filin hisabi sannan kuma akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muqsitina ala manajira min nurin waɗanda suka yi adalci a filin hisabi za a kawo musu mimbari na haske a dora su a kai duk wanda ya daga ido yana kallon su a filin hisabi amma duk da wannan falala eh, falikasaratil khatari fiha saboda haɗari da yake cikin shugabanci da haɗari da yake cikin dukiyar maraya habzarahu sallallahu alaihi wasallam minha manzo Allah sai ya gargadi ga Abu Zarri yace ni ina ganin eh, kai hakuri da falalan da ake iya samu ga wanda ya rike shugabanci da kyau da kuma falalan da za a samu ga wanda ya rike dukiyar maraya saboda na san kana da rauni kada ka karɓi dukiyar baraya ka kai gaci don haka a nawa shawara gare ka ka batta saboda raunin halittanka duk da cewa yana da kyau mu sani abubuwa guda biyu din nan haramun ne mutum ya karba sai yana da abubuwa sharaɗi guda biyu sharaɗinsu shugabanci haramun ne mutum ya karbi shugabanci sai yana da ilimi wanda kuma akasari abin da jama'a ba sani ba kenan sun ɗauka shugabancin nan bayi da dokoki dole sai kana da ilimi kafin za ka tsira daga shugabanci na biyu alƙudratu ala tahsili masalihiha shin kana da ƙarfin hali yadda za ka iya tsayuwa da wahalar shugabanci wa dar'i ha haka ma dukiyar maraya don kulawa da dukiya amana ce haka ma shugabanci shi ma amana ce waɗannan sharuɗan guda biyu suna tare da duk wanda ya rike dukiyar maraya da kuma wanda ya rike shugabanci kowane iri sharaɗi na farko al'ilmu kana da ilimin shugabancin na biyu shine za ka iya yi wanda su ne abubuwa guda biyu ɗin na waɗanda annabi yusuf alaihi salam ya riga ya haɗa saboda annabin allah ne a surati yusuf aya ta hamsin da biyar eh, shi yasa da kansa yake cewa a bashi mukami annabi yusuf saboda ya san ya haɗa waɗannan abubuwan biyu qala ji'alni ala khaza'inil ard ji'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim wakadhalika makkanna li yusuf wakadhalika makkanna li yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha' نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر waɗannan sharuɗa guda biyu su ne ilimi game da shugabanci da kuma iya tsayuwa da shugabanci din waɗannan abubuwa guda biyu annabi Yusuf duk yana da su shi yasa ya nemi a bashi ma muqami qala ja'alni ala khaza'inil ardi ka bani wato muƙami. na ajiyan dukiyar ƙasa abin da ya ce ka bani saboda dalili biyu inni hafizun alimun ni mai iya riƙewan ne saboda na san kaina annabin Allah ne na biyu alimun ni masani ne game da dokokin da suka shafi wannan mukami din don haka malamai suke cewa matukar ba abu biyu din nan ya haɗu da mutum bane to dole ya samu wahala dole ya samu matsala ta wajen tafi da shugabancinsa وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون للذين آمنوا وكانوا يتقون وأن سكي إيماني suka kiyaye dokokin Allah to ladan da Allah zai ba su a lahira ya fi ma sakamakon da za su samu a nan duniya ta wajen riƙon amana ko ko mu'amalar da suka yi da jama'a Allah ya sa albarka cikin karatu da muka yi Allah mu gafarta mana kurakurai dan zamu dakata insha Allah sai kuma gobe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك